Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. Masu bin mu a babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye a VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM a birnin Kwanni. Masu mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Asabar 30 ga watan Yuli da watan dukan kuna na lahiya. To ka ku ji abubuwan da muke tahe da su da farko ga Usman Ahmad Kabara da kanin labaran duniya. To Halima Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa'adin zaman dakarun wanzar da zaman lafiyarta da ke Sudan ta kudu har zuwa 12 ga watan Agustan nan. jami'an gwamnati da majiyoyin taliban na afghanistan sun tabbatar da yaduwar fadan 'yan ta'adda zuwa yankin kudancin lardin helmand da ke kan iyaka da pakistan masu shigar da kara a kasar belgium sun ce jami'an 'yan sanda sun kama wasu mutane biyu bisa zargin makarkashiyar shirya kai harin ta'addanci a cikin kasar To yanzu yanzu nan muka samu wani labari da dame shi daga Abuja cewa tsohuwar shugabar sashen Hausa na gidan rediyon BBC Jamila Tangaza ga kwana uku kenan da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato AFCC ke tsare da ita. Bisa zarginta da ɓatar wasu kuɗaɗe masu ɗimbin yawa. Yanzu haka dai a wakilin Munasir Adam El Hikaya yana can ofishin AFCC a Abuja na neman labari. idan allah yarda za ku ji wannan rahoto idan ya turo mana shi 'yan boko haram sun kai sabbin hare-hare a ƙasar kamaru za ku ji cikakken rahoton da muhammad awal garba ya turo mana daga ƙasar a najeriya kuma hukumar makarantun turkiyya ta mai da martani ga kiran da gwamnatin turkiyya ta yi ta najeriya cewa ta rirrihe makarantun da ke ƙasar. Hassan Maina kaina na tahe da rahoton. A jamhuriyar Nijar kuma an cika shekaru 25 da kahuwar demokuraɗiyya a ranar 29 ga watan Yulin shekarar 1991. Albarkacin zagayowar ranar Suleiman Mummuni Barma ya tuna baya daga cikin waɗanda ya tattauna da su har da jagoran gwagwarmayar kafa demokuraɗiyya a ƙasar Nijar Musa Cangari. Ibrahim Ka'almasi Garba yana tahe da shirin amsoshin tambayoyinku, amma da farko ga Usman Ahmad Kabara da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran majalisar ɗinkin duniya ta ƙara wa'adin zaman dakarun warzar da zaman lafiyarta da ke sudan ta kudu har na tsawon zuwa 12 ga watan agusta mai zuwa hakan ya biyo bayan rahotannin da ke karuwa a cikin kasar na rikici da ke dada barkewa a daidai lokacin da dakarun kasar suke barin kasar a karshen lahadi a gobe idan allah ya kai mu amma yanzu ya zama zuwa agusta an kada ƙuri'a bayan fage na majalisar ɗinkin duniya da take tsugune a new york na nan amurka inda shugabanni suka kada ƙuri'ar cewa za a kakabawa kasar takunkumin sai da makamai ko ko kuma a ƙara sojojin zuwa ƙasar ko kuma duka biyu jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta bayyana yadda ake samun karuwar rahotannin tashin tashina a sudan ta kudu ɗin wadda har hakan ya sa ɗimbin jama'a suke ta bazama zuwa sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya don neman mafaka jami'an gwamnati da majiyoyin taliban na afghanistan sun tabbatar da yaduwar faɗan 'yan ta'adda zuwa wani yankin kudancin lardin helmand da ke kan iyaka da pakistan mayakan sa kai na 'yan taliban sun kai wani harin mamaya a kanashin da tsakar daren jiya wanda har ya zuwa yanzu ana can ana ci gaba da fafata faɗa a sansanonin a kuma a wasu sassa na yankin kakakin gwamnatin birnin ya faɗawa wa kafar yada labaran afghanistan duk da dai kakakin taliban kuma ya bayyana cewa sun kwace ilahirin yankin bayan sun fatattaki makiya sun bayyana cewa sun jikata sojojin gwamnatin afghanistan da dama a kanashin sun bayyana haka ne a wata takardar sanarwa da suka aiko wa sashen afghanistan da ke nan murya amurka inda suka bayyana haka sai dai yana da wahala a tabbatar da sahihancin kurarin na 'yan taliban sau uku kenan garin na kanashin da ke kan iyaka da pakistan din yake fadawa hannun 'yan taliban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc masu shigar da kara a kasar belgium sun ce jami'an 'yan sanda sun kama wasu mutane biyu bisa zargin suna shirya makarkashiyar kai harin ta'addanci a cikin kasar jami'an sun ce waɗanda aka kama ɗinwa da ƙani ne nuruddin h da kuma hamza h an kuma kama su ne a jiya biyu bayan binciken kwakwab da aka yi a gida-gida a unguwar da ake kira mons da kuma liege sai dai ba a sami wasu makamai ko ababen fashewa inda aka kama su ba a yau asabar ne alkalin da zai saurari karar zai yanke hukuncin ko za a ci gaba da tsare su ko kuma za a sake su belgium dai eh, cikin lura suke matuƙa tun lokacin da aka samu hare-haren brussels a cikin watan maris da kuma jerin hare-haren da aka kai faransa da jamus brussels dai nan ne matsugunin cibiyar tarayyar turai da kuma rundunar tsaro ta neto jami'ai a sun bincike ɗakin jarin ɗan fataucin miyagun ƙwayoyin nan da ake tsare da shi wanda ɗan ƙasar brazil ne wanda aka kama shi bisa laifin safarar kuɗaɗe e, ana kiran ɗakin nasa da vip kamar yadda wasu fursunoni kan kira inda kuma daga nan ne aka mayar da shi kurkuku da take ta musamman a ofishin 'yan sanda yana ɗauke da ɗakin karatu a inda da yake da kuma ɗakin girki da kuma ɗakin taro da ma babbar talabijin da ake mannawa a jikin bango Fabis Chimenez wani ɗan ƙasar Brazil ne wanda ya shahara a fataucin miyagun kwayoyi a Amurka ta Kudu. Ana kuma tsare da Jabis ne a gidan maza a Takumbo Penitentiary inda yake zaman wakafin shekaru takwas da aka yanke masa bisa fataucin na kuɗaɗe. Sannan kuma za a miƙa shi Brazil bayan ya gama wa'adin zaman sarkarsa a shekarar nan a inda za a zai fuskanci wani hukuncin na safarar miyagun kwayoyi An dai bincike ɗakinsa ne bisa zargin yana harmar gudu daga wannan gidan kaso a jiya juma'a wasu kotun guda uku a jihohin amurka a north carolina wisconsin da kansas suka soke dokar nan ta neman tauyewa wasu haƙƙin yin zaɓe wannan mataki ya biyo bayan 'yan watanni kaɗan da suka rage na yin zaɓen shugaban ƙasa amurka a watan takwas na wannan shekara da muke ciki a watan nuwambar wannan shekara da muke ciki zaben da ke cike da zafin takara tsakanin attajiri donald trump da kuma hillary clinton ta democrat dokar da ta tauye wasu haƙƙi ko kuma 'yancin kada kuri'a ta biyu bayan zaben shugaba barack obama ne dan jam'iyyar democrat kuma ba amurke bakar fata na farko da ya zama shugaban amurka magoya bayan wannan doka dai suna hana zaben sun magoya bayan wannan doka dai sun bayyana cewa suna goyon bayan dokar ne saboda ta hana magudin zaɓe sai dai bincike ya nuna cewa magudin rumfunan zaɓe a amurka abu ne mai matukar wahala Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. To kamar yadda kuka ji a buɗe wannan shiri kwanaki uku kenan dai da hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ke tsare da Jamila Tangaza tsohuwar shugabar sashen Hausa na gidan rediyon BBC. Bisa zarginta da hannu a ɓatar wasu kuɗaɗe dubban miliyoyin nerori kamar yadda wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ya turo mana labarin kuma na tuntuɓe shi a waya. ban same shi ba saboda yanzu haka kamar da ya shaida mana yana hukumar efcc domin ya samo ƙarin bayani idan kuma ya samo za ku ji a ƙasar kamaru 'yan ƙungiyar boko haram sun kai sabbin hare-hare ga muhammad awal garba da cikakken rahoton maharan boko haram sun sake kai wani sabon farmaki a garin darak a kan iyakan kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya anda suka halaka waɗansu mutane guda uku masu sana'an kamun kifi mutanen dai akwai ali da laso da abubakar mande da kuma muhammad sahidi wannan lamari dai yana cewa mazaunan wannan magare na wutsiyan tafkin chadi tuwo a kwarya kasancewar babu ingantaccen tsaro kan haka ne na tambayi alhaji ya'u a matsayinsa na masani kan harkokin shige da fici a birnin samarwa an da maharan na boko haram suka kafa tungansu ko ya za a yi a shawo kan wannan lamari gaskiya ya kamata kasar kamaru ta zauna ta tattauna a dauki tsauraran matakai saboda eh, kasar kamaru da suka ci malawal saboda ana ganin cewa boko haram nan an kashe su a'a suna nan a kasar kamaru wato akan iyaka saboda har ila yau suna barna kuma barnan an san su kuma ana da labaru a kai to har ila yau ban san me yasa ainihin kamaru bata ainihin zauna ta duba wani al'amarin ya gabata shugabar kasar kamaru eh, nake ga bai tunani a kai saboda ainihin baya kasan yau gobe na nan gobe baya nan ya kamata ya zauna a kasa ya kira dukkan manya na tsaro musamman gwamnan jihar wato za mu ce can arewa minista ya zauna su tattauna a kai ya za a yi a magance wani matsalan saboda gaskiya bashi da daɗi. Koda cikin daren jiya ma sai da maran na Boko Haram suka sake kashe mutane guda biyu a wani ƙauye kusa da garin Kwalfata kuma suka arce zuwa ƙasar tarayyar Najeriya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Komi kake a duniya ka san da A Najeriya kuma hukumar makarantun Turkiyya ta mai da martani ga kiran da gwamnatin Turkiyyar ta yi mata Najeriya cewa ta rirrihe illahirin makarantun Turkiyyar da ke kasar daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ci gaban labarin. Biyo bayan kiran da jakadan kasar Turkiyya a nan Najeriya ya yi ga mahukuntan kasar cewar su rurrufe duk makarantun Turkawa da ke nan Najeriya bisa zargin alakarsu da yankunan juyin mulkin da bai nasara ba a kasarsu yanzu rukunin makarantun na turkawa sun mai da martani a hukumance My name is Cemal, Cemal Yiğit. I'm the spokesperson of NTIC Schools, Nigerian Turkish International Colleges here in Nigeria. Sunana Jamil Yiğit, ni ne kakakin makarantu da kwalejojin Turkawa da ke nan Nigeria, wato Nigerian Turkish International Colleges NTICs. Babban abin bakin ciki ne kuma rashin hankali ne a yi kiran wai a rurrufe makarantunmu da ke nan Nigeria. Baicin 'yan Najeriya na amfana da aikace-aikacen makarantunmu. tun daga shekarar 1998 a jihohi bakwai da abuja makarantu goma sha bakwai fiye da ɗalibai dubu biyar da muka ɗauka a halin yanzu ɗalibai dubu uku da ɗari biyar ne ma suka kammala karatun su kwanan nan wasu ma sun samu digirin farko da na biyu da kuma digirin digirgir da hakan ya zama to abin alfahari ga najeriya ya kuma ɗaga sunan najeriya idan ƙasashen duniya It an irresponsible call without understanding the nature of the value of the schools to Nigerians. wannan kira ne na rashin hankali ba tare da fahimtar yanayi da muhimmancin makarantunmu a nan najeriya ba akwai bambanci tsakanin kasancewa a najeriya da kuma fahimtar najeriya jakadan kasar turkiya yana a najeriya ne amma bai fahimci su wane ne 'yan najeriya ba saboda haka babu wani hikima akan wannan kira nasa uh, sunana yahaya suleiman mai yana aiki a human resource a matsayin shi jakada na turkiya da yake nan yana eh, ganin babban kuskure ne ya ɗauki irin wannan al'amarin ba tare da ya zo ya tambaya me yake faruwa a nan me muka yi ba. Bukar Muhammad ɗalibi ne a makarantar Turkawa da ke nan Abuja. Saboda haka kiran da ya yi bai ma dace ba ma so problem nasu ne a can za su ba amma shi zuwansa Najeriya ya ce a kulle makarantun Turka na Najeriya ba bai dace ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. To yanzu haka dai Hassan Maina kai na wato wakilinmu na Abuja yana can yana ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin Najeriya akan wannan batu na rihe makarantu ko kuma na bukatar da gwamnatin Turkiyya ta gabatar wa gwamnatin Najeriya cewa ta rihe makarantun. Idan Allah kai mu a shirye-shiryenmu na gaba za ku ji ta bakin hukumomin Najeriya. A jamhuriyar Nijar an cika shekaru 25 da kahuwar demokuraɗiyya. Wakilin murya Amurka Suleiman Mummuni Barma ya waiwaya ya tuna baya. Gashi nan da tarihin babban taron ƙasa da aka ƙaddamar a ranar 29 ga watan Yulin shekarar 1991, wanda ya kai ga kahuwar gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar Nijar. Ga Suleiman Mummuni Barma da matashiya. Ɗaruruwan wakilan ƙungiyoyin ƙwadago da na ɗalibai da masu zaman kansu da jam'iyyun siyasa ne suka halarci wannan babban taro na Conference National da ke matsayin taron share fagen ɗora Nijar a kan turbar demokuraɗiyya bayan da 'yan ƙasar suka ƙosa da mulkin shekaru goma sha bakwai na majalisar soja ta CMS da CND waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen toye hakkin ɗan adam. Lamarin da a wancan lokaci ya harzuka ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN har ma ta fito kan tituna domin nuna buƙatar sauyi. ko waɗanne irin nasarori wannan gwagwarmaya ta bayar bayan shekaru 25 na demokuraɗiyya a Nijar, Malam Musa Cangari na daga cikin wakilan ƙungiyar ɗalibai a wannan taron muhawara. Lalle akwai wadansu abubuwa da aka samu, musamman yanzu yau a Nijar kowa yana iya Yahudi albarkacin bakin shi, kana iya ka kafa jam'iyyar siyasa, kana iya ka kafa ƙungiya ta kwadugo ko kuma ta hula, kana iya ka kafa kafofin wasa labaru. masu zaman kansu duk waɗannan abubuwa akwai ana zabubuka duk da dai irin kurakurai da ake gani a ciki to ana iya a ce an samu ci gaba ta wannan hanya amma shekaru 25 bayan gudanar da muhawarar ƙasa har yanzu demokradiyyar nijar na da rauni saboda dalilai na rashin mutunta ka'idodin wannan salon mulki in ji muhammad musa wani tsohon minista a gwamnatin rikon kwaryar da ta samo asali daga taron na conference national tilas sai kowa ya kama ikon shi lokacin nan ne demokrasiya take ta yi daidai kanwa ya tsaya a matsayin shi ya yi aikin shi saboda Allah saboda gaskiya majalisa ba ruwanta da abin da gwamnati take koko ba ta gwada tana da karfin iko don me aka kera ta don me aka zabo su saboda duk su sa hankali ga abin da gwamnati yake yi kan majalisa ba ta wannan aiki demokrasiya ba ta hadari sai kuma eh, shari'a an ce justice iko ne ke rike da ita kenan babu justice tunda duk wanda ke da karfi ba a taba shi wannan kuma a nan kasar Nijar tun da muka kira demokrasiya to juj suna bakin kokarin su amma dai har yanzu akwai kurakuren da ya kamata a gyara talaka wanda shine demokradiya ta ba yancin ba da mulki ga mutumin da yake so shi ke da wuka da nama wajen magance matsalolin da ke tarnaki ga tafiyar al'amuran mulki a Nijar kamar yadda dukkan malamai suka bayyana shi wannan demokrasiya wanda za a nada wakilai a ba su yuka a ba su nama shekara biyar su je su yi abin da suka ga dama shekara bayan haka nan sai su komo su nemi kurewunku kuma su sun san irin hanyoyin da za su bi kun so ba ku so ba kuma gobe masu ne in haka ne ba inda za ta yi to wannan duka ta ce wadda ta lalata demokrasiya cin kokowa tana ga hannun matasa ne ya kamata su nura su gane ko kana cikin wagga jama'iya ko ko kana cikin wanda suke cikin iko wanda kakwai suna cikin adawa nijar ta mu duka ce akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata tilas muna dubin hanya waje guda an ba haka nan ba wanda ya kama iko sai ya ga abin da ya ga dama kenan demokrasiya ta zan ba demokrasiya ba jamhuriyar Nijar wace a wani lokaci ake yi wa kirari da dakin binciken demokradiyya a yankin Afirka ta yamma ta yi fama da juyin mulki akalla uku a tsawon waɗannan shekaru 25 a sakamakon cece kucin siyasar da galibi wasu ke dangantawa da dalilai masu nasaba da matsaloli na tsakanin mutum da mutum Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karhe goma sha ɗaya da minti goma na sahi wato hudu da minti goma sha takwas agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. ma saurare, ku gyara zama ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Malam Usman Shitu Mahuta mai son sanin tarihin mai alfarma sarkin musulmi sultan na da magaran Alhaji Abubakar Sanda da kuma tarihin masarautar. Za kuma a ji ansar tambayoyinsu Sa'idu Abdullahi da Maturu da Awal Ingilan Jogarafa da Bala Muhammad Damban. masu son sanin tarihin babbar ganuwar nan ta china bari mu fara da kashi na ɗaya na amsar malam usman shitu mahuta mai son sanin tarihin mai alfarma sarkin musulmi sultana da magaran alhaji abubakar sanda da kuma tarihin masarautar an dace wakiliyarmu ta yankin na da magaran tamar abari ta samu ansa daga mai alfarma sultan wanda ya ce to a uzu billahi bismillahir kamar yadda muke so ba da mu na farko ne na sunan shi umar sanda ya yi zaman sarauta a nan da allah ya mushi rasuwa na kamacin shi ya haife ni a 1951 a nan cikin fadar da magana shi ne bayan eh, an haife mu an samu karatu na turanci shine na boko an samu na muhammadiya duka biyu muke muna cikin ne muka kai ga yin aji na hari shine da ake ja satifika muka yi muka kare muka koma muka shiga sakandare muna cikin sakandare mun yi nisa kuma muna yin na muhammadiya to sai mahaifina ya ce in dawo in aiki tare da shi ta kai inda komi ni nake mushi ni ne sakatare ni ne dan aike ni ne mai tuka mota shi ni ne mai komai nashi to saboda haka sai na fahimci da cewar yana shirya ni ne don na so in wuce in tafi har ma abisha in ci gaba da karatu na na boko sai ya zamanto wannan abu bai yiwu ba ya ce mun sai in zauna tare da shi muna cikin nan allah ya kawo shi rashin lafiya har allah ya amshi ran shi da allah ya amshi ran shi shine allah ya sa a wani lokaci mun fahimci abu da yawa eh, allah ya yi na yi kambacin shi shine aka maida ni a maimakon shi ina da shekara ashirin da 26 ina da yayu ina da 'yan uwa da ake cewa kuzan ina da kanuwa duka suna nan zuri'a mu suna da yawa allah ya ban wannan wuri muke basan shi ko a wace shekara ce kuka hau wannan karagar mulki na hau wannan karagar mulki a alif ɗaya da ɗari tara da saba'in da takwas da saba'in da takwas shine sosan dijuit. to da na yi da na hau shine muka ci gaba da dukkan bakin mutanen da suke cikin fada muke aiki da su sarakuna da suke kewaye da wannan masarauta muke aiki da su fadawan da suke kewaye da wannan masarauta muke aiki da su dogare da mahalba da dukkan sauransu wanda ake aiki da su muka ci gaba da aiki da su muna wannan zama hal Allah ya sa eh, su da kansu iyayenmu wanda suka haife mu dama suna cikin gida ba su je ko ina ba suka yi zaman su a cikin gida muke tare da su da kanuwana da yayuna duka ana tare shine al'ala Allah ya kai wani lokaci da 'yan siyasa suka kunno kai su ga kamar mun tare musu wuri suka yi abin da suke so kuma Allah ya yi yadda yake so shi ma shi ne wannan a takaice abin da zan ba ku tarihi na ina da 'ya'ya tufarkalla sun kai bakwai ina da mata hudu a yanzu ɗaya ce ta kenan to alhamdulillah mun wa Allah godiya bayan haka sai in dawo bisa kan zancen tarihi ita wannan masarauta tushenta addini ne na islam wanda ya kafa ta shine ake cewa malam yunus atari malam a tari eh, malami ne wanda saudi arabia ta ɗauko daga yamal take so a zo yamma a yi yammacin ruwa a yada islam shine suka fito a cikin jirgin ruwa wanda ake cewa markaba suka zo suka shigo ta sudan suka zo hal eh, maiduguri borno shine a lokacin nan birnin kukawa ne ake zamne sai kuma kashi na ɗaya na ansar su sa'idu abdullahi da maturu da awal ingilan jogarafa da bala muhammad damban game da babbar ganuwar nan ta china kosin To idan masu tambayar na saurare an dace masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya ansa. To, ita wannan ganuwa da ake kira ganuwar China wato tana da sunaye. Na farko ana kiranta da long walls wato dogayen ganuwa ko ce doguwar ganuwa. Hmm. Wasu suna cewa kuma Great Wall of China wato babbar ganuwar kasar sin wato china mm. wasu kuma suna kiranta da suna great wall wato babbar ganuwa mm. sannan tana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan ban mamaki na duniya domin tana da tsawon gaske kuma ganuwa ce wacce an yi ta ba wai da abu guda ɗaya ba an haɗa duwatsu har da katakwaye mm. da yumɓu da ƙasusuwa da abubuwa dai da yawa wanda saboda mutanen da abubuwan da suke amfani da su wurin gine-gine irin wannan suna nan da yawa wannan yanki na kasar sin so sannan za a iya cewa ta fara ne daga wani wuri da ake kira dandong a arewacin wato china ta tafi wani wuri da ake kira wani babban tafki na ruwa da ake kira love lake a yammacin kasar china sannan ta dare a kudancin wani birni da ke can cikin kasar mongolia saboda haka idan bisa ƙididdiga da lissafi da kuma wanda masana suka yi ya nuna wannan ganuwa tana da kaman kilomita dubu ishirin da ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida wanda ya daidai da mil dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya hmm. mil dubu goma sha uku da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya sannan abin da ya kamata mutane su fahimta game da wannan ganuwa ta china ko kasar sin shine wato ba wai ganuwa ce guda ɗaya aka gina a lokaci guda ba dama can akwai garuruwa waɗanda suke zaman kansu suke da masarautunsu suke gudanar da harkokinsu na mulki a ƙarƙashin wato sarakunansu musamman akwai a ƙarni na biyar zuwa ƙarni na takwas kafin haihuwar annabi isa akwai masarautar kin wanda suna da sarki nasu na kansu akwai masarautar waye suna da sarki nasu na kansu akwai zawo suna da masarauta tasu ta kansu akwai ki sun ma suna da tasu masarautar akwai yan sannan akwai zongshan duka waɗannan garuruwa ne da masarautu masu girma waɗanda suna da al'adunsu suna da kuma hanyoyin cin abincinsu da sana'o'insu da harkokin mulkinsu to a wannan karni na takwas sai aka wayi gari an samu wani ci gaba wato wani sarki da ake kiransa king zeng wanda yake masarautar wato king ya kakkame waɗannan masarautu gaba ɗaya ya dawo da su karkashin mulkinsa to lokaci ne su waɗannan masarautu kowannensu yana da ganuwa da ya gina tashi ta kansa saboda kare garin shi ya kare garin shi daga mahara na waje to sannan da suka giggina da sauran abubuwa da ya faru bayan sarki Kim Zen na Kim din ya kama wayannan garuruwa sai ya fasa wannan ganuwa tsofaffin ganuwan ya fasa wani sashi nata ya kuma sa aka gina wata sabuwar ganuwa wanda ta haɗe su gaba ɗaya ta dunkule waɗannan garuruwa gaba ɗayansu suka dawo ƙarƙashin kin dynasty wato masarautar kin wato ita ce ainihin ta taso ta zamanto wato ƙasar Sin daga baya to waɗannan ganuwoyi gaba ɗaya da aka haɗa su gaba ɗaya su ne suka ba da nan ganuwa da ake magana a kanta mai dogon tarihi wato a ƙarni shekara ɗari biyu da shida zuwa ɗari biyu da ishirin kafin haihuwar annabi isa an samu wani sarki shine emperor na farko na ƙasar china wanda ake kiran shi ken shi huang shine farkon wanda ya fara haɗa waɗannan ganuwa gaba ɗayanta ta zamanto tana da tsawon gaske ta zamanto tana ba da wato kamanni irin wanda ake ganin ta yanzu musamman ga wanda ya je kasar china ya kuma sami isa wannan wuri sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan mai alfarma sultan na da magaran da babbar ganuwar nan ta china yanzu a madadin dr salisu bala da mai alfarma sultan na da magaran da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaida baban Laila yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa'adin zaman dakarun wanzar da zaman lafiyar ta da ke Sudan ta kudu har zuwa 12 ga watan Agusta mai zuwa. Hakan ya biyo bayan rahotannin da ke ta ƙaruwa na rikicin ƙasar. A da dai dakarun za su bar ƙasar ne a gobe Lahadi amma yanzu an kai shi zuwa Agustan. jami'an gwamnati da majiyoyin taliban na afghanistan sun tabbatar da yaduwar faɗan 'yan ta'adda zuwa yankin kudancin lardin helmand da ke kan iyaka da pakistan mayakan sa kai na taliban sun kai harin na mamaya a kanashin a tsakar daren jiya wanda har yanzu ana nan ana yi masu shigar da kara a belgium sun ce jami'an 'yan sanda sun kama wasu mutane biyu da ake zargin suna da makarkashiya a kitsa wasu hari da ake sa ran za su yi a kasar ta belgium nuruddin da hamza wanda ne To a gaida Usman Kabara da kuma takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin har ma za ku ji shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa ka mai sallama da ku ina miƙa sahihiyar godiya ga ɗimbin jama'a daga ko ina a duniyan nan waɗanda suka mini ta'aziyar rasuwar mahaihina na gode sosai Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci Allah ya kyautata namu karshen na gode sosai a madadin duka yan uwana masu saurare iyakacin shirin kenan a madadin kwa da kowa Halima Jumrki sallama da ku ku huta lahiya